To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da fata saduwa a cikin wani shiri namu na musamman ah, kamar kullum yadda muka saba muna tare da Idris Bambarewa ciyaman na gidan damban jihar Nasarawa wato Maraban Yanya kuma akwai abokin aikina da muke tare da shi za mu tattauna da bambarewa wato musbahu kano youtube bambarewa ka da wannan lokaci yau ranar juma'a wanda ya daidai da sha hudu sha biyar ga watan tara shekara ta da da ashirin uku. barka aliyu muhammed da musbahu kano ina muku barka da waraka ina muku kuma barka da zuwa maraba nasara state kare local government ina muku barka da zuwa to idris bambarewa ranar ladi za mu ce ranar take sallah rana ce wacce za a karrama 'yan jarida masu harkar kawo wasan gargajiya a najeriya kuma a wannan gidan naka za a karrama su kuma karramawa ce wanda wato ruwan zafi ne ba shi da gefe ya hada kudu da 'yan kallon kudu da 'yan kallon arewa da 'yan kallon gurmada da kuma manyan 'yan damben kudu da na arewa da na gurmada za su halarci wannan gida naka sannan duk wani supporters da ake tunani supporters ne a najeriya na kallon dambe irin su alhaji tanko director magina irin su alhaji aminu mai unguwa irin su alhaji babangida katakan mabalwa irin su sarki dan isa irin su eh, baba gambo na yan kuzu da dai duk sauran waɗanda ma ba a ban ambaci sunan su ba duka za su halarta wannan gida naka ranar ladi me zaka ce kuma za a yi gagarumin wasanni me za ka ce a wannan ranar ladi to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna sunana idris umar bambarewa sarki yakin kungiyoyin damben najeriya ah, kamar yadda kuka yi yatan nan wa'annan mutane iyayen gidanmu ne masoya kallon dambe ne wanda suke amfani da abinsu a aljihunsu dama hausawa suka ce mai amfani da abinai ba zai ji kunya ba ah, ganin haka ne ma na ci gaba da gayyata inda na gayyaci kungiyoyin dambe na najeriya gaba daya Ah, da president namu wato tambuwar sokoto ah, kungiyar jihar katsina kenan gaba daya ah, da kuma fialu kungiyar jihar kaduna da kuma faruku national president na dambe nutrabol daga jihar kebbi inda na gayyaci baba bakuso daga makera inda na gayyaci wato kungiyar makwa rigidi kenan Ah, duk za zo wannan kallon wannan wasa kuma ina gayyatar duk wani kungiyar dabba da yake najeriya ya zo ya kalli wannan wasa kuma akwai 'yan wasa sosai da kudu da arewa da gurmada wanda sun riga sun shigo maraba a yanzu za a gudanar da wannan wasa tun daga gobe asabar ma za ka fara ganin abin da za a yi kuma zuwa allah kai mu ranar ladi da safe zuwa kuma da yamma sannan kuma za a eh, za a karrama 'yan jarida ah, masu yada al'adun gargajiya kamar daga bbc zuwa su musba'u kano youtube duk wani youtube da yake najeriya wanda ke uh, nuna dambe a najeriya suna cikin wannan gida uh, kuma ina son uh, ina fatan allah sa a yi wannan wasa lafiya a tashi lafiya eh, bambarewa akwai abokin aiki na musba'u kano ya duro wannan gari na marbanyi yanzu masu bawa kano ga shi kaduro ga kuma muna tare da famfarewa me zaka ce to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun masu kallon mu alhamdulillahi ga shi Allah ya mana arzikin durowa garin maraba maraban yanya wato gidan damban bambarewa wanda kuka sani a fadin Najeriya a Idris bambarewa ga shi Allah ya kamu wato jihar Nasarawa wato gidan damban ka wanda a duniya yanzu cewa mutane da yawa supporter da suke fadin duniya wanda dama mun ji raɗe raɗin wanda suke maganar cewa ka zama zakaran gwajin dafi saboda a suna bin youtube da yawa a fadin najeriya wayanda suke kallon wasan gargajiya suna kasashen waje suna jin daɗi wayanda suke kawo musu wannan wasanni aka shirya musu wannan babbar a fadin najeriya a gidanka bambarewa da irin wannan kira-kira da jama'a suke wani irin daɗi ka je a ranka kuma wanne irin tanadi kai kanka kai wa mutane waɗanda suke faɗin ma duniya ga baki ɗaya akan harkar wasan gargajiya a Najeriya. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu na ƙara dawowa inda yanzu Allah ya haɗa mu da Musba'u Kano. Na yi farin ciki da zuwanku kuma na yi farin ciki duk Najeriya akwai gidajen dambe da yawa amma babu inda ya kamata a yi wannan abin sai aka ce za a zo Nasarawa State Karo Local Government a nan za a yi wannan abun na yi farin ciki kuma na ji daɗi kuma alhamdulillahi alhamdulillahi inda na ji daɗin 'yan dambe kudu da arewa da gurmada sun ba da haɗin kai da kuma sapotan kudu da arewa da gurmada wanda suke amfani da kuɗinsu suna kallon wannan wasan kuma suna tallafa ma 'yan dambe suna kokari suna hazaka kuma suna taimaka mana mu kuma kungiyoyi na ji daɗin wannan abin da za a gudanar kuma ina fatan allah sa a yi wannan abin lafiya a tashi lafiya kwambarewa wannan wasa da za a ranar ladi wasa ne wanda na gaya maka an haɗa yan damban kudu da na arewa da gurma da kuma wasa ne wanda eh, supporters na gurma da na kudu sun zo wannan wasa ka shirya wa yan kallo domin ƙayatar da wato ƙara ƙayata wannan karamawa ah, akwai damba da muka sa tsakanin rabe shagon ebola shi da bagon yan sanda damba na farko kenan ah, akwai kuma damben ah, autan na aisha da shi da a shaken mai takwasara in allah da za a yi wannan dambe kuma damben zai zafi sosai na'am to bambarewa duba da cewa wannan manyan dambaye wanda ka tanada wa jama'a wanda za a wannan gida naka wanda dama an san cewa ba wannan karan ne ba wannan ka fara hada manyan wasanni a gidanka ba da yawa wasu suna cewa kamar shi wannan autan na Aisha wanda ake fada da yawa ba a san shi ba sai a gidan bambarewa misali aka gara fitowa wayya kake jajircewa da irin fito da wayannan gwanaye da kake yi wanda su ma yanzu gashi nan shi ma ya shiga layi yanzu a faɗin duniya ana maganarsa sa autan na Aisha a masba'u kano duk wani dan dambe da ya suna a najeriya inda ya dan dambe ne hmm. matasan nan na yanzu hmm. a maraba za ka yi suna ko da ka yi suna a wani wuri in baka zo maraba ba ba ka yi dan dambe ba saboda ita maraba ita ne bakin duniya zan ce gaba daya hmm. saboda duk abin da kake a maraba ana kallon ka kuma muna da sapota masu zafi kudu da arewa da gurma da wanda zan iya fariya da su duk inda nake saboda haka kuma mu duk wani dan dambe da kudu da arewa da gurma da tsakani da Allah muke zama da shi kuma muna zama ne tsakani da Allah don mu kama wasan ci gaba saboda ci gaban wasan muke so kaga kamar wannan yaron lokacin da ya zo ai mun gaya mai cewa kar ya fara hawan manya tukuna ya fara da na na kasa kasa na kasa ya ci gaba da haurawa wanda yanzu watan shi biyu bai faɗi ba watan shi biyu yana dambe a maraba wata biyu har da wani abu har yanzu bai faɗi ba sai dai duk wanda ya zo ya buge duk wanda ya zo ya buge har yanzu arewata suna neman waye ya kamata ya buge shi an kawo dai an kawo an kawo amma har yanzu sai dai a yi kare biri jini shi yasa muka ɗauko daga kudu wannan yaron garkuwan duna bata je mu ba wanda ya bar kurma da a shaƙen mai takwasara kenan wanda shine muka hada damban su da za a yi in Allah kai mu ranar Ladi saboda dambe ne duka mai zafi sannan eh, damben rabe shagon Ebola da shi da bago yan sanda shi ma dambe ne mai zafi sosai sannan akwai dambe ɗaɗɗaya har dambe guda talatin wanda muka ware na matasa da manya wanda za a yi shi kuma za mu rubuta list gaba ɗaya za a yi wannan wasa kuma alhamdulillah yan wasa sun ba da haɗin kai sun zo tun daga jiya ma duk wanda ya zo ya san eh, lallai an yi wasa mai kyau an barewa garin cewa wannan gagarumin taro za a yi tun ranar yau juma'a mun ga maraba ta fara ɗaukan mutane ta fara cika eh, na fahimce ka tun daga ranar alhamis kenan za a fara kayata yan kallo ganin cewa yanzu duk wanda ya shiga gidan dan ka zai ga irin shirin da kai wa gidan damben a tun daga ranar alhamis kenan za a fara fara nuna alamun za lalle za a yi taro a aliyu muhammad ai duk wanda ya zo wannan gidan dambe ya san cewa akwai canji ya san cewa masha Allah za a yi baki kuma ya san gidan ban ba a tamin mai gyaran da aka mai na wannan lokacin ba saboda mu karrama baƙinmu kuma su gane cewa lallai jihar nasarawa jiha ce take da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma jiha ce wanda take karban baki duk mu duk wani bako da ya zo nasarawa in ya zo da mutunci za mu karbe shi tsakani da Allah mai fatan ka da sauran mutane wanda ke kallon wasan dambe a duniya gabaki daya a fata da masoya kallon damben gargajiya na Najeriya gaba daya su ci gaba da taya mu da addu'o'i su ci gaba da kuma taya wayannan 'yan jaridar namu da addu'o'i saboda an kama na wani kalubale a cikin wannan wasa ta dambe inda aka sa wa'yansu mutane wanda mu ba mu san meye manufansu ba ba mu san meye alkiblansu ba a wannan wasa saboda haka mu mu al'adar ne na hausa idan aka ce an kawar da wannan al'adar an shiga wani yanayi to mu wannan mu ba mu san shi ba kuma ba mu goyon baya kuma har ga Allah ba za mu goyi bayan abin da zai zama to mana ba alheri bane a mu na hausa da yake nan arewa bambara akwai mutanen saudiya wanda ina ji baka san su ba da yawa wanda ni da sani na na san suna magana bambarewa kuma suna ganin da irin abubuwan entertainment din da kake yi musu wanda suke jin daɗi me zaka ce musu ina kira ga jama'ar mu na duniya gaba ɗaya. baran ma wanda suke saudiya ma su addu'a Allah ya kawo ni saudiyan nan saboda nima dan zo in ga kasa mai sarki saboda haka kuma ina fatan muna musu fatan alheri kuma ina musu godiya da wannan kokari da suke yi ina ji suna turo ma 'yan damba kuɗi ta kafa ta gefen ku ana ba 'yan damba kuɗaɗe ana musu alheri muna jin daɗin wannan abubuwan saboda yaran nan kannen su ne 'yan uwansu ne duk wanda Allah ya ɗaukaka dama ya gwada cewa yana son nashi muna jin daɗin wannan abin da suke kuma muna musu fatan alheri kuma muna fatan Allah ya ƙara ɗaukaka su Allah ya ninka musu duk wanda ya alheri ma wani dan wasan mu don ci gaban wannan wasa Allah ya tattauna kuma shiri ne wanda muke tattaunawa da daya daga cikin sarauniyar jamus a nan jihar nasarawa nan marbanyanya kuma akwai abokin aiki na musu bahu kano eh hajiya maryam sarauniyar jamus mun ga duk da cewa dai mun ga kina da kamar hawan jini ma hawan jini ya so ya fara kama ki sakamakon autan na aisha yau ina ta miki barna kuma tawo kullun dariya take miki ta ce mun sunan ku gawa ah, ah. to maryam ya ke kallo da farko dai za ki wa da masu sauraro kallo sunan ki na cikakkiya to Aliyu dan jarida Musbahu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana dai Maryam ina ma kowa da kowa fatan alkhairi ina gaida mutanen kudu da arewa burma da jamus baki daya da ko masu gidanmu babu ba sarauniyar jamus ba ce <laughs> sarauniyar jamus ta yi ce maryam ko ba a to ai ka riga ka faɗi sarauniyar jamus to shi kenan suna na dai maryam sarauniyar jamus to maryam gashi ke ma kin shigo marban yanya wato wannan biki wanda za a karrama yan jarida gashi kuma akwai kalubale gaskiya to ya kika ga alamar wannan taro to taro dai alhamdulillah muna fata a yi shi lafiya a tashi lafiya sannan kuma kana magana na aisha hmm. a'a ni na aisha baya firgita ni saboda har yanzu ni dai ban ga wanda ya buge ba tunda duk waɗanda ya buge kuke magana musu bawo a kansu na san gwanaye na ne kuma manyan 'yan dambe ne abin ya min ciwo ba wai bai min ciwo ba kuma kin ce ga wanda ya buge a'a har yanzu matasa nake so ya buge Eh. abokan kamar sa'o'in shi haka irin su ramadan da sauransu amma dan ya buge bagon 'yan sanda ya buge eh, autan dan banza kaga waɗannan manyan inda bane suna yake nema yanzu kin ce baki ga wanda ya buge ba kuma kin ce kin ce ya buge ya buge autan banza ya buge bagon yan sanda eh to duk wannan ba gwanaye bane gwanaye ne amma ai sun yi lokaci ya wuce inda a lokacin su ya buge su to wannan ina ga zan iya masu ba amma a yanzu kan bana jin kamar ya buge yan dambe saboda suna yake nema kuma alhamdulillah ya samu iya wanda zai samu to amma da sauran shi fa san mu jami'an dambe ne arewatawa mu muke da dambe mu muke da yan dambe to ta taba kudi zan kawo shi sanata tawa ta ce <laughs> gaskiya kin zama rakwasha baki da wani katabus yanzu ita ma ta sani ban zama ba da saurana aliyu saboda ni nake da yan dambe ita ma ta sani ba kamar yadda aka yi mata a kano za a man anan nasara ba kasan kano ita aka kama mata motocin gurma ramadan ya dinga bugewa amma ni kuwa kaga ko biyar aka kawo mishi ba zai iya ba saboda har yanzu da sauran shi alhamdulillah tunda an taba buge shi ba are ya buge shi kamar irin bahagon balangada ai ba nan ya buge shi a'a to amma da ya taba buge shi amma ba a buge shi a gaban ki ba a za a buge shi a gaba na din in Allah ya yarda ina da yara kanana da za su buge shi to musu ba Kano me zaka ce da Maryam to maryam an ce tsamaki kike yi idan kika shigo gidan dambe zama ma gagara ke yake yi saboda autan na aisha kuma autan na aisha nan dai ya riga ya zo ya tsara garin maraba duk dai da an ce ma wata mijiya an je an ce kina so za ki koma kudu kiyaye. Ah, kamar ya Allah kiyaye. Kina ganin cewa yanzu kudu ba su bane wanda kike ganin hankali suke tayi muku da hankali misali? <laughs> Eh? To ko shi auta na Aisha ba zai tayi min da hankali gare kudu. to kaga dai gurma da yake eh to kaf gurma da ma ban dauke su yan dambe ba to yanzu a kai mu muna so yanzu gashi nan ya sa muku layi dukan ku yake ta kamar gyada yana zuba ba <laughs> wane shi eh wane shi misbawo misbawo kaka karin sama <laughs> ne wane shi ba zai iya ba eh in Allah ya yarda in Allah ya yarda ni zan baku auta Aisha a gaban ku a wannan taro dai da za a yi eh. kaga dai ba wai dambe bane za a yi a gefen shi a arewa eh. wai na kuɗi ko na mi a'a wannan taro da za a yi na 'yan jarida hmm. na ƙasa na youtube hmm. a gaban ku Allah da zan kawo ɗana ƙarami ma bige min na aisha in dai da ba su iya ba kabba mu zo <laughs> bayan an gama dambe mu zo mu neme ki mu neme ki marasa eh, ba ɗan damban da zai kore ni a wannan gidan babu shi ai ni da zara kan yan dambe gwanaye da yara da tattaba kullu suna nan a Jamus Jamus ba gwani bai karewa Hajiya Maryam hmm. wannan yaro mutum da ya zo bai fada zai fada yau wajen watan biyu zai faɗi an ce wancan satin ma da ya buge bagon yan sanda an ce kamar hazarin kina kwanci Allah ya kiyaye na Aliyu eh. Allah ya sawake ni eh. ke bugewa a kama kuka amma ina na ga fitarki na ga fitarki ta ta baya ta baya ta baya wanda aka ce ga ta can ana cewa ana hango da ta ai ko lokacin da ya buge bagon yan sanda ba na cikin gida mm. to labari na kamar wannan gelebe ne gilan waye na ah, ah, hango ta ah, baya wane shi eh? ba zai min wannan kisan da zan gudu ba ba gofa gwanin ki ne gwani na ne sosai to yanzu wani ayin ba awo ne bige shi sai an kai shi asibiti sai tawa ta zo ta dauke shi yanzu wani albishi da zaki wa jamawa musamman na kasa akan burin da kika ci kina so ki cika musu a wannan lokaci insha Allah albishir din da zan musu hmm. zan ka musu auta na Aisha a ƙasa sai kallo in Allah da kuma tattaba kunnin su zai ka musu hmm. tattaba kunni ina da su hada jikoki ganin wannan ni fa nake da yan dambe ganin wannan taro da za a yi na karama yan jarida ranar ladi a nan gidan dambe gidan kamfara da ke marabin ya yan tifa eh. wanne shiri kika yi ba ma'auta na Aisha kawai ba hmm. wanne shiri kika yi wa yan damben kudu da na kuma gurma da shirin da na musu insha allahu ba ma ma yan damben kudu ko gurma da ba har yan kallo su zo su kallo yadda zan bada kudu in bada gurma da Allah da a wannan taron ba hmm. insha allahu zan share musu hawayensu yan kallon arewa za su sha mamaki don ni na kawo 'yan wasa mm. ina da tattaɓa kunnen 'yan wasa ni nike da zarakan 'yan dambe ka san mu arewa gwani baya karewa ko ya tafi sai ya dawo to wani me kike so za ki faɗa a cikin minti ɗaya wanda ba mu tambaye ki ba mm, gaskiya ba da abin da zan faɗi sai dai godiya ga 'yan kallo da supporters da kuma masu gidanmu su jajirce wajen addu'a hmm. ma 'yan dambenmu na arewa kai har da makudu da gurma da gaba daya a jajirce wajen musu addu'a ubangiji allah ya ba mu sa'a da kuma ci gaba to mun gode